DW himma dai matasa. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da ke duba irin ayyuka na hannu da kuma sabbin dabaru da matasa daban-daban ke bullo da su domin samun na dogaro da kai a maimakon jiran ayyuka daga hukumomin gwamnati. kuma kai tsaye a yau za mu fara ne da jamhuriyar Nijar daga birnin Yamai inda wani matashi mai shekaru 27 da haihuwa wanda ya karanci fannin aikin hukuma bayan da ya kammala karatunsa ya kuma samu digiri ya shiga sana'ar sai da sayarwa na kayayyakin dangin su riguna da ake yi musu ɗinki daban-daban na afirka wanda wannan sana'a tashi ta zama ya mishi wata abin dogaro da kare mutuncin kai gare wakilin su bukari wanda ya dubi ayyukan wannan matashi shi dai wannan matashi abdulrazak hima siddo wanda tun yana ɗan ƙaramin sa ne harkokin kasuwanci suke bashi sha'awa amma shi sai ya buƙaci neman nashi na kanshi domin kuwa ya yi sana'o'i da dama tun da ya taso. To da na kara karatu tun ina yaro dama gidanmu na su sana'a suke. Ke to insha Allah ni ma ina kara karatu ina yi sana'a kamar irin nasu. Sai wata rana ina bis Facebook na gani wata ta hauda waɗansu riguna bis Facebook ta sa lamanta na gane ta abijan take sai na doki lambanta na mata message na tambaye ta ita tana sai suwa rigana ita take mini eh nike to ina son in doki wanga rigunan nan yau har sana ta ce mini ina yadda da ita in aiko mata kudi daga nita ita ma tana aiko mini kayan nan daga cote d'ivoire abijan ta aiko mini rigunan da tana da bisa whatsapp kina na zaba da harko dozin biyu na doka saboda ban sa gaskiya ne ko kokariya ne nike bani da in hora na aiko mata kudi ta aiko mini kaya kwana uku na tairimbo na doci kayana na gani tabbat abubuwan da tana nan sayar da bisa facebook da gaske ne to zaka hima ko yaya ne ka soma wannan sana'a ta sayar da riguna ta shafukan intanet da harko akwai wuya saboda kaki mutane su sanka yana doce wanda lokaci eh, amma in kana sana bisa internet na mutane da sun so kuma mutane da wanda sun san darajar da abokai kana nan saisuwa in sun sayi suna kadawa saboda riguna da ina nan saisuwa ba irin riguna na turawa ne ba da na zo nan ga shagora ni ma na doke su hoto inda sun kamata su yi kyau na hauda su bisa facebook na sa adres kina na sa nawa ne ina nan sai suwa mutane wanda ba su da dama su zo wajen shagona ina ce musu ina aika musu kayan nan inda suke an yanya mai lalle kam waɗanda suke cikin jihohin Nijar ko ma cikin gundumomi da suka ga kayayyakin da Abdulrazak ke saidawa na oda ne kuma yana aiki musu da su ta motocin bulaguro na bus bus to ko waɗanne matsaloli ne shi Abdulrazak Hima yake gamuwa da su a cikin wannan kasuwanci da yake yi ta hanyar intanet farko shi dai ne masalan data internet connection bai da kari muna so ma aiko ma mutane da suna cikin niger hotunan su masu zaba in sun zaba kuma sa aiso aiko mini kudi in ta in aiko musu daga rimbo masala na biyu kuma shine mutane da kiliyan suna ce musu in aje musu riguna in wata ya mutu suna zo su karbi kaya amma in wata ya mutu kuma su ke a ah, yanzu ba su da kudi yanzu shi ma babban asara ne eh, masala uku kuma shi dai ne da an ka lice boda tun da coronavirus ya hara mu ya saya saboda ni daga Cote d'Ivoire ina doki kayana. Shi dai wannan matashi Abdulrazak Hima Siddo na da wasu matasa biyu zuwa uku a ƙarƙashinsa da ke kama mashi aiki na isar da kayayyakin da aka yi oda ta intanet. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To anan ma wani matashi ne da ya kammala karatun sa na jami'a tsawon lokaci a jihar Katsina babu aikin yi ya kuma kama sana'ar dama fura da nono yana saidawa a bakin titi don dogaro da kai. matashin dai ya samu nasarori daban-daban inda ya faɗaɗa gun sana'ar tasa ya buɗe wurin sai da indomi da kuma kwai wakilinmu yusuf ibrahim jargaba na da ƙarin bayani nan shagon matashin ne kabir lawal da ke madacin 'yan nono kofar marusa cikin birnin katsina inda ake dama furar da nono da wani inji kuma ya yi ma dw ƙarin bayanin dalilin kama sana'ar bayan na kammala jami'a dalilin da ya sa mu kama wannan kasuwa don mu dinga cin gobin kanmu domin ita wannan sana'a da muke yi ita ce da za ta jawo mu ba ya mai dogaro ga aikin gwamnati ba domin dogaro ga aikin gwamnati gaskiya abu ne yana da kalubale muna sai da farar gero furar acca da furar alkama da kuma muna sai da nono da kuma man shanu matashi kabir da ya rungumi wannan sana'a ta sai da fura da nono ya ce sana'ar ta biya masa bukatunsa da dama waɗanda bai tsammani ba a baya cikin wannan kasuwa na yi aure na gina gida yana da ma wasu irin kadarori haka ba haka kuma har na ɗauki wasu yara kusan mutum uku kuma hudu wanda suna ƙasa na kuma ina bin su albashi duk wata insha Allah. Sai dai rashin tsaro a yankunan da kabar lawal ke zuwa sarin nonon da yake sayarwa na ɗaya daga cikin babban ƙalubalen da yake fuskanta a wannan sana'a. Domin sana'a mu ta nono da man shanu yawanci duk inda ake bandis to nan ne muke zuwa muna so kayayyakin nan. Ma'ana matsalar rashin tsaro? eh matsalar rashin tsaro gaskiya wanda inda muke zuwa haka kamar binnin gwari muna zuwa binnin gwari haka akwai matsalar tsaro binnin gwari kamar rinka ta ma akwai matsalar tsaro kamar gurbi haka duk ya shahi yana da matsalar tsaro bayan wannan kalubalen sai kuma kayan suka koma can ba a samu su sai dai nan kusa da kuma nan kusa tsare ta yi abinda ke sai naira dubu ɗaya sai ga ya ka shi dubu biyar yanzu. amma duk da haka matashin ya ce hakan ya fi zama saboda ana samu koyaya ne in ana juyawa abin da yasa ya zaburar da matasa kan alfanun sana'a. Matasan da suke gama jami'a suka zo ci dole su samu aikin gwamnati sannan za su zama wani abu gaskiya su ma aji wannan gurin domin yaudara kansu suke yi. Shawara ga matasa gaskiya su tashi su haɓaka su samu kasuwa su dinga duk an ata kasuwa ko duk ƙasƙantata kan su tunanin cewa ba za su zama wani abu ba. Ita sana'a in dai ka rungume ta kana yin ta yau da gobe da gobe kuma ka sa tsoron Allah to duk inda ake kaiwa za ka kai waɗannan kuwa na daga cikin matasan da ke ci ƙarƙashin wannan matashi da ya rungumi sana'a sai da fura da nono bayan kammala karatun jami'a a jihar katsina sunana abba na ina kama min wannan kasuwan ne an tashi ya sallame ni saboda tare mu rufa kan asiri suna sanin sa muna tarbar kwastoma muna dama masora Wannan matashi dai yanzu haka ya faɗaɗa sana'ar tasa inda ya kama hayar babban shago yana zuba kayansa sakamakon da yana ɗora kayan kan ɗan teburi a bakin titi. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Katsina a Najeriya. To daga katsinar bari mu gangara Kaduna inda wakilinmu Muhammad Muhammad ya duba mana ayyukan wani matashi mai kera abin zuba abinci na kaji. matashi awwal ladan kenan a lokacin da yake buga aiki ya bi sahun wasu daga cikin matasa yan uwansa wajen kama sana'a domin dogaro da kai ya rungumi sana'ar yin kwanan abincin kaji shin kome ya bashi sha'awar yin wannan sana'a mu gidan mutum da muka taso yawancin mun samu yayyenmu ne akan sana'a to sai suka gina mu akan wannan sana'a wani ma kafin ya gama primary school to za a fara tura shi kasuwa ladan ya bayyana cewa tuni wannan sana'ar ce masa riga da wando alhamdulillah gaskiya na samu nasarori da yawa wanda ma ba su irguwa wasu ma na manta da su da wannan sana'a na yi karatu na tun daga farko har ƙarshe yanzu maganin da nake ma na riga na hannayi sabis na gama ya kuma ci gaba da cewa kawowa yanzu akwai yara da ke sa waɗanda suke koyan wannan sana'a. Akwai yara ƙalla guda hudu a ƙarƙashina. Wannan kwanan abincin kaji, mm. kamar guda nawa kake yi? gaskiya wani zuban muna yin guda 60 a rana tare da yara in babu yara ina yin guda 40 talatin. Wane tudu wane gangare akan yi kicibis da kalubale musamman ma a batun sana'a ko ya abin yake a gurin matashin? e to alhamdulillah ka san duk abin da zaka yi dai a rayuwa dole ka ga matsaloli. To ɗaya daga cikin matsalolin da nake fuskanta a wannan sana'a shine wani zubin yankewan kayan aiki gashi ana nema amma ba kayan aikin a ƙasa dole sai ka fita ka nema in ka fita ma ba za ka samu ba ya kuma ƙara da cewa rashin jari na ci masa tuwa a ƙwarya domin a lokuta da dama akan sa samu kayan sana'anta wannan kwanan abincin kaji amma rashin kuɗi kan hana su mallakar kayan. Inda akwai jari wani zubin zaka samu kayan akwai lokacin da zaka samu kaya da yawa amma ba jarin da zaka sai kayan ka aji. Akan batun aikin gwamnati kuwa matashin ya ce. To ka san shi aikin gwamnati zuwa ne in aikin gwamnati ya zo mutum zai duba ya ga sana'an shi ne ya fi mai koko aikin ne idan aikin ya fi sai ka ajiye sana'an ka kama aikin gwamnati alhamdulillah wannan sana'an da muke Allah sa mata albarka. Wannan zamani da muke ciki ya zo da salo kala-kala na bunƙasa sana'o'i a fanni daban-daban ko menene burin matashin? Babban burina shine yadda nake yanzu in fa haka in ga na gina mutane waɗanda ba su da aikin yi ya zama na sun zo sun koyi aiki. A ƙarshe ya yi kira ga matasa wajen ganin sun yi azama domin neman na kai. Su aikin yana da matuƙar amfani ga mu matasa. Ya kamata duk wanda bai da aikin yi ya kamata gaskiya yanzu ya farga rayuwar da ake ciki ba wai mai karanta ba ne me za ka iya yi saboda halin da ake ciki yanzu. Muhammad Muhammad DW Hausa daga Kaduna Najeriya. Kamar sauraron mu karshen shirin kenan a wannan lokaci a madadin dukkan abokan aiki musamman salisu bukari a jamhuriyar nijar da kuma yusuf ibrahim a katsina da muhammad muhammad a kaduna abdulrahim hassan na shirya wannan shiri nake sallama da ku daga nan bon